Tonda Blows Online TV. Tonda Blows Online. Don shi ɗaya daga cikinsu Ibrahim Umar Tanko ya tambaya to in ka ce a ɗauki misalin gida naka wani ya horo ya shigo to in faɗa mai APC ta Abdulaziz ce. Ai in kan lura abin da an kai duk wanda adda hankali da kuma adalci na bayani ya san cewa karan tsaye ne an kawa jama'iyyar APC ta zamfara. Ko da mutum ya shigo APC ba ta da shugaba shugabannin nan da ba a so ha su ne sun kai tsayanka zaɓi buhari shugabannin nan da aka sanci cin mutuncinsu da kuma 'yan jama'iyyar nan da aka son a ci amana su su ne wa'inda sun ka dinga jefa buhari ƙuri'a lokacin da su su mutawallan suna ganin buhari abinki to ka ce babu ta don haka duk wani wanda ka ganin cewa wai eh, eh, eh, to ina ji ka iska mutane da yanzu kana tafiya kano kai hijira kawai ka don ka kwashi iyalin ka kuma yan garin ku ka kwaza ka te kai hijira Kano ya ka Kano akwai shi har daurawa da wa dan baza wai ila wasu su ila yola ko asali da ka bi in kai traditional lineage za ka ga wasu su daga can suka taso to za ka iya taya Kano yanzu shikenan sai ayi ungo an kawa ku ga yan anka sai ku je gidan sarkin Kano ku an shi sarauta Kano a baku sarki haka kawai ai the list you will do shine ku nemi sarkin Kano ya nada muku hakimi cikin an kawo ku i think in ana da jiki. so shi kenan dan kawai mutane sun mai da siyasa shaidana ko sun mai da ita aikin eh, kawai su ba su san da kima al'umma ba dan adam dai bai da daraja a zafara Ga iske mutane sun yi gungun su mutane sun tallafa fati yayi albarka an ci mutunci su sun hankure kuma ka taho kai koma gefe ce kai da shi to kai ko bari ka an kai da shi mi za kai da shi mutanen da na te sun ka kasa raya PDP suna da mulkin suna da komi an basu sun ka kashe ta dan karamin fati ka kasa raya shi ai bari in ga mu abin da yasa ga mun cije mu rike APC mu saboda mun san in an ba musu ita wallahi kace ta zasu wallahi in an ka ba musu APC mutar ta ta kai ma ka sani wanda ka sa rika dan cokalin party ka iya rika mega party irin APC kuma ka iske ta tsarin ta da komi ko turawa da sun ka zo kasar ga da sun ka iske mu da tsarin mu da komi sun ka ce kai wa'annan in ka rosa tsarin su cost cost ma eh, na na ronin gamma zai karu gari ka suka ce bari su yi indirect route sai suka ce sarakunan musu ci gaba da mulkin su don sun ga tsari yayi a su waɗanga da sun ka zo don nan a ah, su ke suka su shine aka zo an kai mana yan bindiga siyasa ko Tonda Blowers Online TV Tonda Blowers Online